Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai sauraro yana biye da mu a makon da ya gabata, mun ji yadda gurɓacewar muhalli ke kawo cikas a yakin da Najeriya ke yi da cutar kwalara da ke ci gaba da addabar mutane a faɗin ƙasar. Kuma mun ji irin yadda ma'aikatar duba gari ta Najeriya ke nata ƙoƙarin wajen tabbatar da cewa mutane sun kula da muhalli da kuma tsaftace ruwan sha da na amfani don kawar da wannan cuta inda shugaban ma'aikatar Dr. Yakubu Baba ya yi bayanin yadda suke kula da masu fama da cutar. ma'aikatan jinya da ma sauran jama'a don kare yaduwar cutar ta kwalara. A wannan makon, Dr. Yakubu Baba zai ci gaba da yi mana bayani ne game da ayyukan nasu a hirarsu da abokiyar aiki na Madina Dauda. Aikin duba gari ne kuma ya tafi yadda ake dafa abinci abin da muke yi shine mu tabbatar cewa duka wanda yake aiki a wannan bukateriya din wanda ya zama ko dai shi yake dafa abincin ko kuma shi yake sabin abincin ko kuma shi yake wanke kwanuka ko kuma shi yake ka tattase ko shi yake sayan wanke tumatir mu tabbatar cewa he is medically fit an masa screening cewa bai da wannan cutar kuma bai da wata cuta da zai iya sa mutane su kamu mu muna grassroots ne su nafdak aikin su package food ne mu kuma namu bukka din nan da ka gani wadda kuma nan kowa yake zuwa ci abinci including su ma'aikatan nafdak bukka din suke tafiya ai in ka duba dokar mu akwai abin da certificate din da muke badawa na bended food ai baka fara operation sai ka je ka environmental health authority sai sun zo su sun yi inspecting ina magudanar ruwanka yake ta ina za ka samu ruwa ina za ka ajiye shararka nawa ne ma'aikatanka ka musu wannan eh, screening din ka yi kaza ka yi kaza sai ka yi mitin wannan requirement din sannan sai su ba ka license sannan lokaci lokaci kuma du aikinmu ne mu kira su mu koyar da su simple hygiene applications so yanzu madina in na duba system dina zan gaya miki duka bukasin da suke lagos zan gaya miki bukasin da a part of wadda muka yi isolating cewa suna haɗa kwalara kana nufin za ku iya zagaye jihohi talatin da biyun nan ku yi wannan aiki da kake mana lissafi a yanzu haka cikin lokaci saboda kada mutane su kamu ya zama annoba a ƙasa? na da ma'aikata sama da dubu sittin kowane ward kika je ki yanzu a jihohin najeriya ban da ƙasa da mutum biyar da suke aiki a wannan ward din misali yanzu a ƙauyenku. yau kika buga min waya kika ce ga abin da yake faruwa na san wa zan kira na san me zan gaya masa kuma zan ce masa yayi reporting back in so so time ba ma so wannan kwalara din ta sake faruwa in wide perspective da ta faru yanzu in a ce an sa duba gari yana aikinsa yadda ya kamata tintini da shi wannan kwanarar ma ba za ta faru ba misali farkon shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi sainin oda number 9 wanda aka ce ana so a ending open defecation da hausa ana ce ba haya ko ina wannan oda din abu da mu duba gari muke fada ne is far from reality ba za a yi biyu saboda oda ne da aka bawa minista na water resources to ba sai ku nema a maido muku ba shi ne a maganar da muke yana ɗaya daga cikin taswirar da muke so mu gaya wa minista cewa an dai federal government tana so a a acibin wani abu na ɗin dole sai an dawo da mai gar aikinsa mandate ɗin wata resources shine su ba da ruwa mai inganci amma ishu na sanitation ishu ne na hukumar duba gari an in ba ma nan ba abin da za a yi saboda najeriya abin da ake bukata ba wai doka ba ne sai ka yi using enforcement tursasawa dole sai ka tursasar da ɗan najeriya in kai kaza ga doka abin da ta ce za a maka koro kaza ko kuma in kai kaza ga abin da zai shafi lafiyar ka lafiyar ka wayannan duka yana ga cikin abubuwan da muke bukatar eh, shi shugaban kasa ya duba ya gani saboda kullum mu rage yawan kuɗin da muke kashewa a cututtukan da za mu iya kare su. Wane kira ko jan hankali za ka yi wa al'umma domin ba ku haɗin kai wajen gudanar da ayyuka don samun nasara musamman wajen yaƙi da cutar kwalara. Kwarai da gaske tuni kira da nake yi ga al'umma na farko shine za mu fara daga gidaje. Shi aikin tsafta daga gida yake farawa. Kuma in ka tsaftace gidanka, ka tsaftace muhallinka ba wai kwalara kaɗai ba cututtuka da yawa ma ba za ka same su ba. sannan a gidaje kuma du mu tabbatar cewa ruwan da za mu sha mun dafa shi bayan dafawa mu samu wannan wata gadin mu diga a ciki an muka siyo tumatir da tattasai da alayyaho da kabeji daga kasuwa mu tabbatar mun wanke shi ba mun wanke shi kaɗai ba sai mu sa masa gishiri duk nan yana kashe wannan kwaya na kwalara sannan al'umma a community level abin da muke cewa community ana buƙatar kuma haɗin kai daga community me ya haɗin kai da ake buƙata shine community ɗin su making sure an yi establishing wannan volunteerism yi engaging matasa da haka ake yi saka ga an samu matasa kafin ruwa ya zo duka an shashare magudanar ruwa an gyaggyara ko'ina an muka yi wa nan ba wai a gwamnati muka yi wa ba a kanmu muka yi wa sannan na biyu muna roƙon al'umma su bi dokar da ta dace in kika duba yanzu kowa in ya gina gida sai ce zai gina bohol kowa ya gina gida ya gina bohol an yi mekin abunan ƙasarmu abin da ake cira can ƙasa yadda ruwa take ta zama oba loaded wanda shi yake yawan kawa wannan underground water infiltration da abutawa water siwa uh, sewer line so abin da muke so shine eh ba komai gwamnati za ta yi ba amma yanzu kamar estate maimakon a ce kowa ya digin bohol ɗinsa sai ku haɗa kai sai a central bohol sai a yi kwaya ɗaya wanda zai kowa zai samu to abin da ya kamata kenan a mu canza policy ɗinmu sannan muna kiran 'yan kasuwa because shi sanitation is a big big investment is a serious business babu wani business a duniya da zai baka return of investment kamar sanitation in ka duba kasashen da suka ci gaba ba za ka yi tafiya da ta kai kilomita hamsin a kan major road ba ka samu public toilet ba a kafa ba za ka yi tafiya da ya wuce kilomita biyu ba ba ka samu public toilet ba saboda shi ɗan adam yadda Allah ya yi shi duk lokacin da ya kira he must answer the call of nature but he has to do it in a dignified way a mutunce in ka zo ka providing public sector suka yi providing wayannan strategic toilet facilities din ko irin moving toilets nan ne akan hanya suka tsabtace shi ba wanda zai so ya zauna ya zo waje yana yin bayan gida zai shiga ka gane sannan ko da biya zai yi ko biya zai yi dama zai biya a token gwamnati za ta yi regulating ya biya a token saboda ai maintaining ka manta shi kansa bayan gidan ka karbe shi Za ka je ka kai kwambatin dinsa into biogas za a iya generating electricity da shi sannan za a iya samun taki da shi so babu abin da is west a cikinsa so kaga zai zama win-win situation for the business people so muna kiransu su zo su samu shawarwari daga wajen wanda suka san kan abin su sa kudinsu a ciki kuma za su samu riba mai gudanarwa saboda gwamnati ba za ta iya yin komai ba an ka ce gwamnati ne za ta yi komai gwamnati ba za ta iya yin komai ba duka komai ba shi yasa muke kiran su yan kasuwa su masu yi to wayannan shine kananan kananan abubuwan da muke gani insha Allah in muka same su daidai so insha Allah kamar yadda kwalara ta zama history a London haka za ta zama history a Najeriya Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Kuma da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na yau. Da fatan za a ƙara dagewa wajen kula da tsaftar muhalli don kare aukuwa da kuma yaduwar cututtuka. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Madina Dauda, ni Hauwa Umar ke cewa rigakafi ya fi magani, mu huta lafiya.